Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna mutunci madara ne kashi na 28 na marubuciya Safiya wacce aka fi sani da Mrs. Jemun wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna Mrs. Jemun Home wanda ni mama ne nake karanto muku. Addasima me nake ji haka shin ana aure akan aure ne? in ka sake ta shi za ta aura abinda na ce maka kenan ko baka gane hausar ba hadda har yanzu ban gane ba shin dama kin shirya hakan ne shine aka ce min ta bata ba tsare yadda tambayoyi nake bukata ba takardar sakin abida shine muradi na dama na kusa zuwa yula kan magana sai ga ka ka zo na haka ba barin gidan nan sai ka bawa bebi shaidar rabuwar ku kuma rabuwa ta har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau wace bakar rana ce aka ta riske ni a da ki yi wa Allah ki daina ambatar sakin nan ina son matata ita ma tana suna ni dai ki taimake ni ki warware min sarƙaƙe da nake ciki shin ta yaya hakan ta faru komi san da kake mata mamu dole ku rabu dan ta gama zaman ukuba a zaman da zaman gidan prison alhalin tana da gata mahaifiyarka azzaluma ce ta cutar min da kanwa cuta mara iyaka dan haka yanzu komi ya zo karshe ba za ta koma gidanka ba balle ta sake fuskantar rayuwar wuya Hawaye ne yake sharewa wasu na zubowa. Ruwa da iska ba mai raba ni da ke honi ya ambata a cikin ransa. Tashi ka zauna da kyau muyi magana ta fahimta. Tashi ya ya zauna a zaman kujerar ya koyar da kai sabida duk yanda ya so ganin hawayen sun daina fita ya kasa. Mahmud ina son ka bani takardar sakin Abida ta lallama. In kuma ka fi son mu je gaban alkali ne shikenan na san ba za ka so tonuwar asirin mahaifiyarka ba. Adda laifi na? tunda ban taɓa ɓata mata rai da son zuciyata ba sai bisa kuskure kuma ai ko mahaliccin mu baya hukunta wani da laifin da bai aikata ba zancen ka gaskiya ne amma ni sai ka sakar min kanwata tunda ba hanta da jini kuke ba kai ko haka kuke sai na sai na raba hanta da jinin nan Please adda kada ki jagorancin raba sunan ma'aiki bisa rashin bincike. Mahmud wani bincike kake son na yi bayan wanda na gani da idona da kuma wanda aka sanar min. Hatta kasafin da ce mata na tana tara maza a gidanka na samu labari. Shiru ne idan na gabata son laifin mahaifiyarka saboda ƙaunar da take maka. Amma wannan karan ko mutuwa za ta yi sai kun rabu ka ji na faɗa maka. Ya salam hannu ta daga mishi saboda hana shi maganar da yake shirin yi. A kulka danganta rabuwarku da masifa na ji kana cewa wace irin masifa ce wannan in kin ji babban masifa ita ce kuwa ya ambata a cikin ransa nokin ta a bakin kofar da sabida ke ciki abdul nasir ya bude mata ta shiga abida na zaune a ƙasa tana kuka har numfashinta ya soma wuyar sauka za ki kashe kanki akan namiji ko bebi ina faɗa domin kwatar miki yanci ke kina nan kina so ki watsa min kasa a ido to shi shikenan tashi ki bi shi tunda haka kike so A'a da ki ya hakuri na daina ta maganar da kyar. Amsar bajjal ta a hannun Abdul Nasir ta fice ya biyo bayanta. Abida ta kuma sakin kuka ta rarrafa ta ɗora kai a gefen gadon ta ci gaba da kuka cike da tausayin kansu. Mahmud yaron yake bi da kallo cikin rashin fahimta. Ɗanka ne sunan mahaifinka ya ci. Adda dama honi ta haihu? Ga shaida na a hannunka kuma ka gode wa Abdul Nasir don shine ya taimake ta ya taho da ita Abuja ta haihu a asibitin a asibitin su kuma ta samu taimako a wajen sa yadda ya kamata ta nuna Abdul Nasir da yake tsaye kallo da ya mushi ya kau da kai na gode Allah ya biya ka da alkhairi amma ina son ka fita hanyar matata idan har taimakon da kai mata domin Allah ne ashe baka da mutunci ban sani ba Mahmud Mike waye saboda yaron ya doshi dakin da Abida ke ciki da sauri Abdul Nasir ya sha gaban shi Mari ya zabga mishi cikin fushi ya nuna shi. Abdul kake kowa, na rantse da Allah zan ɗauki mataki. Babba kuwa a kanka. Shin taimako hauka ne da za ka riƙa wa matar aure har da neman yi wa mijinta shamaki da ita? To ina dab da nuna maka waye Mahmud, in dai akan matata ce. Baki sake Abdul Nasir ke duban sa ganin zai shige ya fusgo shi ya sauke mishi mari tare da shake masa wuya. Ganin haka yaro mubajjal ya kwala ihu. A guja Abida ta fito ganin yadda Abdulnasir Nasir yake son kashe mata miji, sa ta rungume Mahmud ta baya tana wani kalar kuka. Hakan ya karyar da zuciyar Abdulnasir ya saki wuyan Mahmud tare da barin wurin. Addasima wacce take kallon Alhajabi tare da mamakin karfin halin Mahmud ta iso wurin a fusace, ta janye Abida ta zubga mata mari. Ko alamar ta ji zafi bata nuna ba sai ma ƙara rungume Addasima ta yi tana magana, wadda ba ta fita saboda asimarta da ta soma tashi numfashinta baya sauka a daidai na shiga uku wallahi Muhammad in kanwata ta mutu kai ne sila wannan zuwan naka shine bakan zuwa da bana farin ciki da shi adda kai ta dakin su Munirat na duba ta ba za ka taba min matata ba wani kallo Abdul Nasir ya auna mishi ya isa gaban ta Sema cikin sassarfa ya daga Abida wacce ba ta gane komai zuwa lokacin janyo shi Muhammad ya yayi ya kai masa naushi Kaɗan ya rage mu bajjal bai kubce masa ba kafin ya kuma a kamo shi har har shige har ya shige da ita ɗakin ya kulle da ki. Addasima mace ta mika masa akwatin taimakon gaggawa wanda ya ajiye a gidan domin larura Abida. Kasa tsayawa Mahmud ya ya fice kamfan din gidansa ba da yaransa wanda ke ta tsala kuka. Su Munirar ne suka dawo daga Islamiyya ta amshe shi shi kuma ya zauna saman benci ya sunkuyar da kai jin kansa yake yi tamkar zai rabe biyu sai da aka kira magarba sannan ya tashi ya nufi masallaci bayan an yi da sallar isha'i ya fito ya tsaye ya rasa abin da yake mashi daɗi sai da dare ya yi sosai sannan ya bar wurin masaukinsa ya koma daren nan bai samu bacci ba yana idar da sallah asuba ya nufo gidan sai ya kasa shiga a gabansa abdul nasir ya so ya shige har rana ta daga bai samu ƙwarin gwiwar shiga gidan ba yana nan tsaye a bakin gate sai ga mijin a sima ya fito mahmud bai lura da fitowarsa ba sai da ya ji maganarsa dab da shi to mu shiga ciki kada ka sanya wa kanka damuwa ai aure ya fi gaban wasa alhaji ku yi hakuri ba laifina ba ne umma ce ya isa mahmud ni dama na yi maka uzuri sannan ka gode wa allah matarka tana son ka amma ina roƙonka in ta koma kada ka sake ka sake barin mahaifiyarka ta kuma musguna mata domin hakan ya kuma faruwa wallahi mai raba ka da maman nira sai Allah. Nan ko yanzu da ƙyar ta yadda za ta koma, kuma bisa sharaɗin da za ta sanar maka. Na haka sai ka kiyaye. Na gode Alhaji Allah ya kara girma. Amin shi kuma da ta Abdul na sanar masa ya taka shari'a. Abin da ya bai kyauta ba duk da taimako ya amma da ya nemi amincewarka tun da kai ne kake da iko da ita. Na haka komai ya wuce sai ku yafi juna. tunda za a bani matata babu komai na yafe mishi ya yi kyau shi yasa na ce wa matata kada ta raba a kaunar da bamu san lokacin da ta kullu ba murmushi mahmudu ya yi sai dai sanda suka shiga falon ido ya sauke kan mu banjal wanda ke bacci jikin addasima gaban ta ya yi sayar suna a daki ya hakuri insha Allah abin da kike tunani ba zai faru ba yanzu haka a da sabon gidana za mu sauka hakan ya yi amma ka sani duk ranar da na kuma samun labarin mahaifiyarka ta taka zuwa gidan da sunan ciwa baby mutunci auren ku rababbe ne duk ranar da ta sake dukanta ko ta turo wasu aka tsorata ta wallahi sai na raba auren kuma in yi shari'a da ita tunda ba ta da mutunci insha Allah makamancin haka ba zai faru ba da Allah ya ba ku zaman lafiya amin godiya nake ya waiwaya inda Abdul Nasir yake ya dafa hannunsa da ke saman tebur dan uwa afuwa zafin zuciya ne amma hakika na gode maka dan ba da abin da zan biya ka sai addu'a babu komai ni ma ka yafe min Allah ya yafe mana ga baki ɗaya amin cikin mintoci suka koma kamar ba su ba mijin sima ya ja su zuwa falonsa a nan ya kuma yi musu nasiha a ƙarshe ce ya ba ma abdulnasir munirat in yana son ta ya shirya nan da watanni uku a sha biki kunya ce ta hana abdulnasir magana sai mahmud ne ya godiya ita kanta Sima ta yi farin ciki da jin karamcin da mijinta ya yi abida ta fi kowa murna nan ta ce wannan lamarin ita aka yi mawa saboda an kulla abin da za ta saka wa Abdulnasir shi take tunani don ya mata alkhairin da baki ba zai iya godiya ba ko a iya kula da yaranta ya tsaya abin a jinjina masa ne balle har da ita kanta komi dare in ciwon ta ya motsa zai zo wanda ya fi wanda ma ya fi wanda mafi yawanci ya fi motsawa da daddaren amma haka zai bar duk abin da yake yi ya zo ya ba ta magunguna mahmud fa hutun da ya ɗauka na sati biyu a gidan addasima ya nemi ƙara shi ganin rashin kunyar na sanya tsofaffin ƙarfinta ta korasa abida gabaki ɗaya ta ce su ban mata gidan abida ce ta turo baki ta ce yanzu adda kora ta kike yi iku ta fitan ku karata don ba za a yi wa mai kanwa a gidana ba ko ƙani wayyo da Allah ke yarda da ni ba mai komai ba kawai fa hira muke yi amma kike fassara ta ta wata manufar kada ki raina mun wayo baby kulla ido ce tana dariya bace mun da ni ga munira can na hada miki kayanki ki duba kada ta yi miki shirme to ta amsa tare da barin wurin baby manya ko munirar ta wuce ki ce mata ba kya yin komai amma wai ni kike faɗawa, wai ba komai kuke yi ba hira kuke yi ina yabawa ƙaunar da Mahmud yake miki. Da ba na haka ba, da ko mutuwa za ki yi ba ki sake goma gidansa ba. Ita dai murmushi take yi ta kasa cewa addar ta komai. Adda ce take cewa Mahmud ku tsaya a jimaita saboda Hajiya na son ganin ka. To dama mun yi da ita can zan bar ta ta yi kamar sati ɗaya. Hakan yayi sauran dangi ba samu zuwa ganin ta ba sai su ganta. Ita ma haka ta ce, Madalla Sun fito Abida na sharar kwalla wadda ma ta kira da kwallar munafunci. Abdul Nasir ya iso cikin girmama suka gaisa da Mahmud dan yanzu ya zama surikinsa. Kusa da Abida ya tsaya yana jan kumatin Mubajjal yana bangala mishi dariya. Zan yi misin ɗinka my boy. Mamanka ce kanwata take son yi ma mamanka ce take son ta yi maka kanwa ba ta duba yarintarka don Allah ji a kula kada a ci zalin yaron nan kada ka damu da mun yi aure da antinira zan dawo da kai gidana in ya so su kuma sai su ƙara ta can babu ruwanmu kau da fuska ta yi sabida irin kunyar da zancen abdulnasir din ya bata allah mu dan ki ji tsoron allah kada ki je ki janyo wa yaron nan magana wai dan ta halaka manta ni su ka ce ko o oh, afuwa allah ya sauke ku lafiya sai na zo ganin yaro na amin mun gode sosai da kulawa ba komai dan Allah dakta natsuwar nan da na ga ka yi ya ɗore kaga ba jimawa kaga babu jimawa za ka zama baba ka kula insha Allah wa aina tuba kuma tuba na hakika ku ci gaba da yi min addu'a addu'a gare ka wannan wajibi ne to na gode sai magarba suka iso jimaita tarbar da suka samu abin ba a cewa komi abida na manne jikin hajiya ta tsinkayi muryar umaima tashi ta a hanzarce suka rungume juna wato sai da kika zo ko Ba zan yi hakurin jiran sai wani satin sannan zan ganki ba. Na gode Umaima da ƙauna. Sosai nake alfahari da ke. Ba komai anti kin cancanci fiye da haka. Sun ba kowa sha'awa duk da zira'ar na jin haushin ummansa amma darajar 'ya'yanta ya shafe kaso tamanin cikin ɗari Misalin goman dare kowa ya nemi makwancinsa kiran Mahmud ne ya shigo wayarta. Ki kawo min ruwan zafi zan sha Lipton. Kai Hubbi yaushe ka so mu shan Lipton? Da dare ba ni da labari. in kin kawo za ki ji lokacin da na soma saukowa ce daga saman gadon ta gyara rigar ta kicin ta shiga ta haɗa komai har da ɗiban mishi dambun nama ta fice zuwa ɓangaren yayin tararta yasir wanda bai da nisa sosai da ɓangaren ajiyarsu a falon ta sami yasir na aiki a system mahmud kuma na kwance saman kujera ganin ta da yasir ya miƙe ya dubi mahmud zan duba feshan a kilinin watakila zan kai karfe biyu kafin in dawo in ka tashi ka kulle kofar, ina da ki to Allah ya taimaka a gaida masu jikin za su ji yaya ya kalle ta cikin kulawa ya dai bebin hatta ba komai dama zan ci a da lafiya ne murmushi yayi ya fice kallon Muhammad tai wanda yake sauke kai yana murmushi Bubbi me hakan yake nufi me aka yi mun mm, ba komai ga Lipton din nan ni zan koma kada mu bajjal ya tashi tasowa ya nufo ta ta soma ja da baya ya soma yi mata dariya ta juya za ta gudu ya kamo ta haba wuni kada mu yi haka da kai mana to me za mu yi haka ba da ma miji ya kira matarsa domin su dan yi hira dan Allah hubbi ka bar zancen nan kaga dai a inda muke da kunya dai a zo a ga kana tare da ni ko oh haka ne to bari a ji kunyar mai dalili tunda haka kike so ban ce komai ba amma kina nema ki fassara ni hubbi ban fasanar da kowa fitowa ta ba kada yaro ya tashi ya nema abincin shi Waldon kin yi farar dabara kan da baki sanar da kowa ba. Ai ba wani dadewa za mu yi ba. Kawai daga na kira ki wai me kike nufi ne ko dai wani abun ke ma kike so. Kai hubbi ka bari wannan ai wata irin fassara kake so kai mini. Allah ni zan saba miki kin san irin wahalar da na sha kuwa duk lokacin da na tuno ki ni dai ka bar nan koma kada hajiya ta fahimci rashin kunyar da Shi shikenan hujjar ki yaro na shi ma kada ya tashi sai kuma me Shiru ta ya saki murmushi ya rige hannunta yana kallonta. Mamun bai kyale Abida ba sai sha biyu saura. Haka ya rako ta har bakin kofar falon tukunne ya koma. Tana shiga kukan mubajal ne mata maraba. Hajiya da Umaima suna ta kai kawo da shi amma ya ƙi yin shiru. Tsaye ta a bakin kofa cike da jin kunya kanta a ƙasa. Za ki shigo ki shiga ban ɗaki ki yi wanka ki zo ki bashi abincinsa ko kuwa kallon mu za ki tsaya yi mai idan rashin kunya. Da gudu ta fada ban ɗaki. Tsaki Hajiya ta ja ta fice ta bar Umaima mana ci gaba da jijjiga yaran. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Hanim nake cewa ayi saurare lafiya. Assalamu